makasudin taron manema labaran in ji cewar babban sakatare na ma'aikatar samar da ruwa da kula da tsabtar jama'a alhaji garba magaji shine gaya wa duniya irin hoɓɓasar da jihar bauchi ta yi dangane da tsabta da kuma samar da makewayi a yankunan karkara na ƙananan hukumomi guda takwas don inganta ayyukan kula da lafiya da ya taimaka ga nasarar raguwar bullar cutar amai da gudawa ko kuma kwalara a jihar bauchi yanzu ka tura kamar shekarun baya kafin mu fara wannan abin nan za ka ji ko kafin kowace damina za ga ana fama da kwalara eh, musamman yankunan mu na karkara amma yanzu shekara kusan uku ko hudu da suka gabata gaskiya abin ya ragu sosai sosai musamman a yankunan karkara nan ai mun kwana biyu ba mu ji rufon na kwalara ko abin nan daga yankunan karkara ba saboda kuma irin wannan shiri ne da muke bincike ya nuna cewa samar da ruwa mai yawa ko inganta ruwan tsaftan ruwan shi kansa tasirinsa bai kai ka hada shi da tsabtan muhalli da kuma tsaftan jiki shi ne ake kira hygiene kenan yawa in ka hada waɗannan abu uku a tare waje daya shi yasa ma yanzu kake ga muke aiwatar da ayyuka da ya shafi samar da ruwa da kuma tsaftar muhalli da kuma kiwon lafiya daga bisani na zagaya cikin garin bauchi domin sanin muhimmancin wanke hannaye da ma ko sau nawa suke wanke hannayen su. muhimmancin wanke hannu a gare ni shine yana ɗaya daga cikin abubuwan da ya kamata a rika yi wato tsaftace hannaye saboda kar mu rika cin abinci da datti ko kuma da ƙwayoyin cuta sau nawa a rana kike wanke hannayenki to nakan wanke hannuna kamar a normal ma sau biyar na sallah kenan sannan kafin nan gaji sallah zai kai dai sau goma a rana me za ki ce akan muhimmancin wanke hannu yana da kyau yana kare mu daga cututtuka da kamar sau nawa kike wanke hannu a rana eh, in dai na shiga bahaya ko kuma in zai ci abinci malama faɗa ki ce akan muhimmancin wanke hannu da mahimmanci saboda yana kare mutum daga dukkan wani cuta barin da muka bar mu haka sannan ba wai lalle ba ne kuma ya zama da dai baka taɓa wani abu da zai iya cutar da a'a ba zan iya faɗan adadin shi ba saboda duk lokacin da dai na buƙaci in ga ko zan sa hannu a baki ko wani abu ina ƙoƙarin gana wani gaskiya wanke yana da muhimmanci sosai idan masu kula da lafiya yau da kullum suna cututtuka da dama kan samu damar shigan jikin mutum idan ba ka wanke taken ranar wanke hannaye na wannan shekara shine hannayenmu su ne rayuwarmu abdulwahab muhammad muna amurka daga bauchi a najeriya